kungiyar Nolge kungiya ce ta ma'aikatan ƙananan hukumomi a Najeriya, wacce take bikin cika shekaru arba'in da kafuwa. Ga yadda babban jami'in Nolge ya gabatar da sashen Hausa na muryar Amurka a wajen taron. So what I have listening to the VOA Hausa service, you will know that hardly there is any week Nolge. So, in recognition of that great effort, even being an and recognizing we are presenting to the Voice of America, VOA Hausa Service, the award of Norway's Most Friendly Media 2018. A A yayin da kungiyar ta shirya wannan biki na mika lambar yabon, an yi katarin ziyarar aiki da babban editan sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo a Abuja birnin tarayyar Najeriya. saboda haka shi ya amshi takardar shaidar yaban. Kin san ma'aikacin karamin hukuma a duk duniya ya fi kowa ne ma'aikacin muhimmanci domin duk gari ko ƙasar da zaka shiga ma'anar ma'aikacin lokar gaman ko karamin hukuma shine ma'aikacin da ke gudanar da abubuwa a wannan wuri da kake zaune saboda haka duk wanda ya ɗauke ka da muhimmanci a irin wannan wuri kar ka yi wasa da shi wannan kyautar yabo da muka samu daga wannan hukuma ko kungiya ta ma'aikatan kananan hukumomi ta najeriya ta nolge wallahi ba karamin kyauta ba ce kyauta ce da ta nuna muhimmancin yabon da ita kungiyar nan take wa ayyukan da ku da mu muke yawa sashen hausa na murya amurka kuma ya nuna cewa muna kaiwa wuraren da ya kamata mu kai a mu na wa labaran da muke yau da kullum kuma ki tana cewa mu kaɗai ne kungiyar ta zaɓi kawai murya amurka ne kuma sashen hausa na murya amurka a duk duniya bata zaɓa a cikin najeriya ba ta zaɓa a turai ba ta zaɓa a ƙasashen larabawa ko na asia ba guda kawai ta ce ta yanke ta ce bari in zaɓi wannan tashar rediyo ta murya amurka kuma sashen hausa in nuna musu wannan yabo na tallafi da muke samu na yadda suke taimakawa wajen warwatsa bayanai da sauran rahotanni da suka shafi ayyukan da muke yi kin san murya amurka ba tana goyon bayan kungiyoyi ba ne amma idan kungiya da kanta ta yanke shawarar cewa kai alhamdulillah da tashar nan take mana mun yaba to abin yabo ne kuma abin godewa Allah ne game da shi saboda haka mu ma muna gode musu da suka yi wannan tunani kuma na ga dimbin taron mutane wurin cike yake makel ko da muka je karban wannan abin kungiya ce ta kasa ba taron reshen abuja ba taro ne na ƙasa baki daya mun gode kwarai da gaske wasu cikin ma'aikatan sashen hausa da aka yi bikin a idanunsu sun bayyana ra'ayinsu da farko ga awwalu salihu na fannin talabijin eto eh gaskiya abu ne mai daɗi abu ne kuma na farin ciki saboda in ka kalla yawan mutane ko yawan gidajen watsa labarai da suke nan abuja ma ba a zaɓi ko ba aka zaɓe mu to abu ne na farin ciki abu ne da ya nuna cewa lalle muna abin da mutane suke amfana da shi sai Hauwa Umar. To gaskiya na yi ji daɗi kuma na yi farin ciki wanda ba shi misaltuwa saboda a ce an tsinto ka kai kwaya ɗaya a cikin da yawa an baka lambar yabo abu ne na jin daɗi kuma abu ne wanda zai sa mu ma'aikatan muryar Amurka mu ƙara ƙwazo don a koda yaushe a ci gaba da zaɓo mu don ba mu lambar yabo. Ga kuma Hassan Maina kaina. Eh to wannan bai zo min da mamaki ba duba da yadda gidan rediyon muryar Amurka ke kokari sosai musamman in kika batunan batun nan na fafutukar neman yancin ƙananan hukumomi a Najeriya. Kin san muryar Amurka ce ke kan gaba wurin ganin an tabbatar da zaluncin da gwamnatocin jihohi suke wa ƙananan hukumomi an yanto su daga cikin wannan ukuba. Saboda haka wannan kyauta ne da aka yi a da ya dace a daidai lokacin da ya dace kuma muna alfahari da wannan lambar yabo da aka samu. Martaba Shehun Barno Abubakar Umar Garbai Elkanami shine babban bako a wajen taron Akwai wakilin shugaban majalisar dattawa sanata Abdullahi Gumel da kakakin majalisun jihohin Bauchi da Kwara da Bayelsa. Hausawa dai sun ce kowa da kyau zai ga da kyau. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.